بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ما كان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باذن الله تعالى a wannan safiya ta asabar bakwai ga watan Zulhajj wannan shekara ta 1431 safiya da ci da 13 ga watan 11 shekara ta 2010 miladiyya za mu tashi a babi na hudu a kitabul biyu cikin wannan littafi mai albarka muwatta malik za mu tashi babu aibi firraƙaik babin da zai mana bayanin hukuncin aibin da aka samu a jikin bawa mutum ne sai bawa da ya sai bawa a sai an mashi mudukul tashi. akwai abin da akwai aibu da wanda isa mashi bai bayyana mashi su ba kun maganar sai daga baya aibin ya bayyana ya abin zai kasance ana fata mun gane sura tambayar shine ubaidullah ibn yahya sai yake cewa haddathani yahya an malikin an yahya bin sa'id an salim bin abdullah أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصم إلى عثمان بن عفان إلى عثمان بن عفان فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بئته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه الأبد لقد باعه الأبد هكذا وعبد نيناكم لقد باعه الأبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم عبيد الله ابن يحيى الليثي يكي تشوا حدثني يحيى عن مالك يكي تشوا يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني ونن رواير صدق مالك an yahya ibn sa'id daga malamin malik shine yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari an salim bin abdullah daga salim dan abdullahi abdullahi dan umar mana daga jikan umar dan khattab kenan shine salim anna abdullahi bin umara lallai abdullahi ɗan umar ɗaki ga abdullahi ga umar ɗan khattab ba a hulama lahu ya tsayar da wani bawansa hmm? ya sayar da wani bawansa bisa mani mi'ati dirham da wuri na gugun wuri dirhami 800 ya sayar da shi wa ba'ahu bil bara'a kuma ya sayar ma wanda ya saya ne da cewar na sayan maka shi lafiya kalau na sayan maka shi lafiya kalar da abin da ya same shi babu ruwana ka gan shi dai lafiya sama da yake eh faƙala la a huli abdullahi bin umara sai wanda ya sai shi a wurin abdullahi dan umar ya ce bilgulami da ulam tu ai ba wannan yana da wata cuta da baka gaya mun ba yake faɗa mawa yake ma abdullahi dan umar yace ai bawan nan yana da cutar da baka gaya min ita ba faqtasama ila usman ibn Affan sai husuma rikici ya kai su wurin usman dan Affan a lokacin shine khalifa kenan khalifa ko amirul mu'minina eh a ai magana biya kai ba za ka hana kowa ya faɗi nashi ba ina wanda ya ce khalifa khalifa ma sai na ma ya ba khalifa manzo Allah bane ne ko khalifa manzo Allah ne a ya le kyale kyale kyale sai na mana khalifa wai da manzo Allah ya rasu ne sai sai na Uthman ya hau khalifa to bai zama khalifa shi ba kenan Eh, halifa waye a bari ya faɗa halifa waye halifa waye shi sai na Uthman kai shiru ko baka san ko halifa waye ba ne ku shi sai na Uthman halifa ne na sai na Umar shi kuma sai na Umar halifa waye sai na Abubakar shi sai na Abubakar shi ne halifa manzan Allah isa sai na abubakar ba a kira shi amirul muminina sai a kira shi khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amma sai na umar ba halifan manzo Allah bane sai dai a ce khalifatu khalifati rasulillah halifa ne shi na halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ga samu idafa kenan khalifatu khalifatu khalifati rasulillah gano wannan to daga nan sai ake kiran sai na umar da amirul muminina shi ne farkon wanda ake aka kira shi da amirul muminina sai zama na shi amirul muminina usman amirul muminina ali bin abi talib amirul muminina domin ba ka ba zaka ce da sayyidina zaka ce da sayyidina umar khalifatu khalifati rasulillah zaka ce da sayyidina usman khalifatu khalifati khalifati rasulillah zaka ce da sayyidina ali khalifatu khalifati khalifati khalifati rasulillah eh in ka ce amirul mumini na fa in ka haɗa su daga ya ce halifofi halifofi hudu faƙalar rajul sai mutumin ya ce wanda ya shigar da ƙara kenan sai ce ba a ne abdan wa bihi lami lam yusanni sai ke faɗa masa yana ufu mai ce abdullahi na umar fa ya sai min da bawa bawan yana fama da cuta cutar da bai faɗa min ita ba lokacin da zan saya wa qala abdullah sai abdullahi dan umar ya ce bi'tuhu bil bara'a na sai mashi fa da bara'a to na sai mashi shi lafiya kalau a me na kai kai kara ga abin da ya ce wanda ya kai kara ga abin da ya ce فقضى usman بن affana ala عبد الله umara an أن halifala sai usman عثمان بن yi hukunci a kan abdullahi Ɗan umar cewar abdullahi Ɗan umar ya rantse da allah laƙada ba a hul'abda haƙiƙa shi abdullahi Ɗan umar ɗin ga abin da zai rantse ne zai faɗa ya sai mishi da bawa wa ma bihi da'un ya alamu shi bai san yana da wata cuta ba haka abdullahi Ɗan umar zai faɗa ya ce billahi la ilaha ya sai mishi da bawa amma bai san bawan yana da cuta ba kun yi shiru kuma ta fa abdullahi dan umar ɗane na umar dan khattab kun gani ko ɗane na umar dan khattab shi kuma umar dan khattab shi ya halifanci ya bawa sai na usmana amma duk da haka sai da ya ce da ɗan shi ya rantse kun fahimci wannan kusan adalci ake nema ba fuska ake nema ba in ba ka baban shi ne ya wuce ba shi ba a ga su suna cikin wanda za su fanta ma gwamnati kenan ba a tambaye su na farko sai na umar abokin sai na ufuman ne aboki na kusa sosai da sosai da sai na ufuman yana cikin mutane biyar ɗan farko da suka musulunta shi kuma sai na umar yana cikin arba'in ɗin farko ga sai na ufuman ya riga sai na umar musulunta kun gane wannan sai na umar kuma ya zama khalifa bayan sai na abubakar sai na uthman ya zama khalifa bayan sai na umar abdullahi kuma ɗa ne na sai na umar kaga ta ko ta ina yana da fuska abokin mahaifinsa ne eh sannan abin nan nashi ne mahaifinsa ne ya halifanci ya bashi mana ga suna da fuska kenan a fada eh amma ina shari'a ba haka take ba sai aka ce rantsi kasan wani ne ya ce su ba sa zuwa kotu sai dai kawai su tura idan su kira sai ya rantse ya rantse da Allah cewar ya sai mishi da bawa shi a iya saninsa bai san bawan yana da cuta ba ko ba kai ke ba fa'a ba abdullahi an yi halif sai abdullahi dan umar ya ki rantse a to ya ce ya sai mai da bara'a kun lura da wannan ya ce ya sai mai da bara'a kuma ya ji a lokacin da ya faɗa haka ba wai ya faɗa ne a murya da ƙasa murya a ƙasa ba ya ji wartaja al-abd sai ya dawo da bawan kun gani kun ga yanzu inda ya rantse sai wanda ya sai bawa ya hada da rantso da ya rike bawan kenan to kuma ga tun da yanzu bai rantse ba wartaja al-abd sai ya dawo da bawan ma'ana ya baiwa wanda ya sai mai kenan kudin sa shi kuma sai karɓi bawansa fasaha inda aiko sai bawan ya warke garau a wurin abdullahi dan umar fa عبد الله بن عمر فباعه عبد الله bada zalik sai abdullahi dan umar ya sayar da bawan bayan wannan rikicin ya kau bi alfin wa hamsimiya dirham akan kuɗi dirhami dubu ɗaya ɗari biyar bayan da an sayar da shi akan ɗari takwas akan shi ake ta rikici eh asalin ka in kuka lura za mu wannan yana nuna mana abdullahi dan umar fa yana cikin yan kasuwa don za mu sha maimaita ce za mu sha in ji ana babul kasuwanci za ka ji ana ta faɗa abdullahi dan umar abdullahi dan umar ashe ba zama yake ci albarkacin makaranta ba kawai eh san akwai akwai yan kasuwan da yake su ba ruwansu da karatu a gano wannan a ga waɗannan sun ɗibi daji dajin falgore akwai kuma malaman da babu ruwansu da kasuwanci kullum suna allah ya ba ku su samu a ga su waɗannan sun kama wata hanyar da ba ta daidai ba me yi kuɗi ya yi karatun da zai cire makan jahilci ba wai karatun da zai zama malami ba malami ya yi kasuwancin da zai kare kansa ba yi kasuwancin da zai zama mai kuɗi ba yawa an gudun sun zo to shi can mai saba ka ce in karatun ya zo ba <laughs> an gudun sun zo kuma to nurun alanur kenan kun gane wannan abu ga ɗalibi ya tashi ba wani abin da zai iya gagara ka a garin mina misali babu wani abin da zai taso dubu ɗaya dubu uku dubu nuna ne sai ka tsaya wani ya baka dako ne akwai shi haka banga ce akwai ta noma ne akwai shi ba abin da mutum zai yi da ba zai samu abin da zai kame kansa ba kun lura da wannan da ke ko balle ma yanzu ga ayyuka na na masu gini ko da wani mutum guda za zaka attachment da shi ka samu waɗansu abubuwa kawai shikenan kai gaba shikenan kawai babu wani da zai ji cewar yana da abin akan gaskiya mutum ya kare mutunci na addini ya kare mutunci na kansa Abdullahi Umar mun sha maimaita sosai da su inda kana karatu kan kasuwanci za ka dinga samun abdullahi dan umar hadisan shi mun je babul khiyar za ka ga ana kawo hadisan abdullahi dan umar da ya sai kaya a wurinka sai ɗauke shi kai shagonsa domin idan ya saya a wurinka kuka tsaya a wurin kuma aka shiga fira jimawa kaɗan ka ce kai ka fasa cinikin nan fa ya dawo ma da kuɗinka shikenan a ɗaya daga cikin maganganun malamai na babu khiyar to amma idan ya ɗauka ya kai shagonsa sa shikenan kat sai dawa eh sai dawa ita fira kaga sai zama ko kasuwanci kaga akwai dabara a ciki daga abdullahi dan umar yana ciki in ba kuma ta ba jabir dan abdullah yana ciki ya siyo da annabi sallallahu alaihi wasallam kun shiru hadisi yana cikin bulugul maram ba farko farkon buyo na'am amin muka karanta nan nan yanzu da aka zo aka kai kara misali nan sai sayyidina Uthman sai na sai na abin nan Abdullahi Umar ya rantsi kuma Eh. kai yanzu an je gaban hukuma ne yanzu an je gaban hukuma ne ka fahimci maganar kaga ita bara mai take nufi ba na sai maka lami na sai maka da shi garo ba ya rantsa ya sai mashi da shi garo bai san yana da wani aibu ba ba shine bara din ba <laughs> abin da bara'a take nufi shine na sai maka da shi lafiya kalau babu komai tare da shi sai ci turan ka rantse da Allah akan cewar ka sai mashi da shi garau babu wata cuta da kai ka sani ka fahimci wannan da ke ko me yasa bai faɗi lafazin bara'a ba saboda lafazin bara'a lafazi ne da malamai suke ta sabani akan shi ne da malamai suke sabani akan shi in an yi da ciniki in an yi ciniki da bara'a yayi ko bai ba akan me yake gazgatuwa bara'a to haka tunda akwai ita kuma kotu kullum ana amfani da lafazin da ba zai dauki fuska guda biyu ba na karantse da Allah ka sai mishi shi da ba akan babu wata cuta da kai ka sani kaga wannan ba zai dauki wata ma'ana guda biyu saboda bara'a za ta iya daukan ku ba kaza ku ba kaza ku ba kaza to kotu ba a amfani da lafazin da ke da harshen damu sai dai kwaya ɗaya tak wanda zai hada wanda zai fita da dukkan wani abin nan ba ga gaida suke magana kan li'ani ba suka ce sai ya nuna ciki ko ɗan sai ya nuna ya ce wannan ɗan ba na shi ba ne akwai tasiri sai je yi tauriya in bai nuna wannan ɗan ba sai nuna wani dan a cikin kotu ya ce ya rantsi da Allah wani dan ba na shi bane eh kai shiru eh ko kuma wannan cikin ba na shi bane sai nuna cikin wani eh a'a yanzu dai kan ba ya shi dabar da ya abin nan ba to amma idan ya ce cikin da wance ɗan da ke cikin wanci da take ɗauke da shi a yanzu nan a ah, kai a san tauriya kuwa na ya fahimci bara'a shi sa na ce maka ko lura ana gaban hukuma ne idan aka ce ana gaban hukuma duk waɗansu lafuzza da za su ba da harshen damu kauce musu ake yi shi sa sai na ufu mai ce rantse da Allah akan ya sayan mashi da bawan a iya sani shi babu wata cuta eh a iya sani shi babu wata cuta haka ba wai ce ya da Allah akan bara'a ba don bara'a wasu malaman sun yi daidaita su su yi daidaita ba me take nufi me take nufi duk kaga za a tafi ta fassara to amma idan ya ce ya siya mishi shi a iya sani shi ba shi da wata cuta halas da kowane yare aka fassara wannan kowa ya gane me ake nufi kun lura da wannan ko kuma da abdullahi Dan umar bai rantse ba to haka yanzu zai mai da kuɗi ya karɓi bawa sai mai da kuɗi ya karɓi bawa jimawa kaɗan sai sai da bawan a kan kuɗi naira abin nan dala dirhami 1500 wanda yake a da kuma kan dirhami 800 aka ciniki Malam kasuwanci dan dabara ne fa ya gane mu taimakon Allah haka ɗagawa da aka yanzu ya samu wajen dirhami 700 ya samu akan wannan قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأتقى وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رد فقامت البينة إنه قد كان إنه قد كان فيه عيب عند الذي باع أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس الله تعالى يمشرها ما يكيشيوا الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر da ake ijma'insa a gare shi al'amarin da ake ijma'insa a wurinmu anna kulla man a walidatan cewar dukkan mutumin da ya sai wata baiwa fa hamalat sai ta juna biyu da shi ta yanzu ta tashi daga baiwa fa ta zama ummu walad wasu hukunce hukunce da suke hawan bayi gaba daya ita ba su hawanta aw abdan fa'ataka ko ya sai bawa ya je yanta bawan yanda ya sai bawa ya yanta bawan zai iya dawa kuma ya ci ya fasa yantawar eh da ya sai baiwa sai ta samu juna biyu da shi zai zai ce kuma ya fasa cikin eh abubuwa nau kenan malam malik ya ba mu misali biyu sai ce ga misali na uku ko ga ka'ida ta uku ka'ida ce saboda ka fadar uh, usula li ta'sula wa kulla amrin da khalahul faut da kuma dukkan al'amarin da yake in ya wuce ya wuce kenan wa kulla amrin da khalahul faut da dukkan al'amarin da in ya wuce ya wuce kenan ya sayi abin da in ya wuce ya wuce kenan to hatta la yastata a raddu har saboda wucewa da yi ba da mutum bai shi da damar da zai iya dawo da shi misali me bawa da aka yanta ka sai bawa da ka sai bawa sai ka yanta shi yanzu ya zama da zai iya za ka iya dawo da shi matsayin bawa ba kamar mutum ne ce ya saki mata shi lafiya wallahi ya saki ta ne daga baya baka ce kai in ka sake ta fafashi kenan ya ce a ya fasa a ai ma batun ga fasa ɗaya kenan minus one kun gane wannan shi sa ya ce wa kulla amrin da khalahul fautu hatta la yastata raddu da dukkan al'amarin da in ya wuce ya wuce kenan babu yadda za a dawo da shi kuma mutum ya sai wannan fa qamatul bayyinatu shaidu suka tsaya shaida ta tsayo kiri da muzu innahu qad kana bihi aibun cewa wannan abin da ka sayar kuma ba zai iya yiwa wannan abin da ka saya kai amfani da shi amfanin da kai da shi da ba zai iya dawowa yadda yake ba innahu kada kana bihi aibun lalle shi wannan abin ya kasance yana da aibu inda lazi ba'a a wurin wanda isa da shi ya sai maka da shi yana da aibu kai baka sani ba sannan abin da ya sai maka da shi idan ka riga ka yanta shi lura bawa ni ka siya kaga in yana da aibu abu ne mai sauki ciro wando ta ka sai a yaya sai a dawo da shi kaga wannan lamye da hul alayhi al fautu to amma kuma idan ka yanta shi fa kullum rawana ko dakhala alayhi fautu malik yake cewa a ulima bi itirafi min al ko kuma an san cewar wannan bawan yana da cuta yana da aibi ta yi aka sani bi itirafi min alba'i ta hurucin da mai sai wa'i ita ha yana riga na bugar da shi ana sai masa da sani ba kun lura da wannan ashe wannan magana da yi cewar a ya riga ya sayar masu ba su sani ba a kunnan wani ya yi ta ya riga ya naɗe ta da waya aw ghairihi ko ya bi tirafi min albai da hurci na wanda isayar aw ghairihi ko wanda ba shi ya sai ba amma ya san da aibi din fa innal abda to lalle bawan da aka riga aka mi aka saya kuma aka yanta shi awul walidata ko bai wadda take an saye an yanta ta ko an saye ta ta yi juna biyu tare da mai ita yuqawwamu to fa za a tsaye da shi za a yi lissafa shi wa bihil aibu allazi kana bihi yawm ashtara za a tsaye da shi a kallace shi da aibun da yake tare da shi a ranar da isa shi za a kallaci bawan a kallaci kuma aibun da ke tare da bawan a ranar da aka sai wannan bawan na'am karga matafa yanzu an yi me an yanta shi kuma da ma'an so na ne a beji ranar laraba kenan kun gano wannan ko kaso makarfi to yanzu an yanta shi ranar juma'a jiya kenan shi bawa to kuma kusan farashin laraba yakan sha banban da yau kasuwa kan farashin safa ma yakan sha banban da na tsakiyar rana da na asahar a inda na bayan la'asar yakan sha banban da na da rana haka yake ko ba yake ba duk wanda ya san kasuwanci ya san wannan yace to sai a duba a ga nawa bawan yake a ranar da aka sai shi kun gano wannan ba ranar da aka yanta shi ba ba jiya juma'a da aka yanta shi ba ranar da aka so shi nawa yake an so shi dubu goma kun lura da wannan na'am idan da wannan aibun a jikinsa nawa za a sai shi kun da maganar idan da aibu a jikinsa wannan aibu inda an san da shi a jikinsa to fa bai wuce a sai shi dubu bakwai da ko dubu bakwai to idan haka idan ake wannan lissafin shi ne malam yake cewa fa yuraddu min samani sai a mayar da kuɗi sai a dawo da abin da yake na kuɗi kadaru ma baina qimatihi sahihan gurgurda abin da yake tsakaninsa na yana lami lafiya wa qimatihi wa bihi zalikal aib da kuma kimarsa idan yana da wannan aibin haka sai a dawo da nauke na in 750 zai yi sai a dawo da 250 kullum da wannan da kyau ko in yana tsaye zai yi 700 a yanzu kuma 500 kaga sai a dawo da 2,000 shi ne ya ce fai raddu minas saman kunga da yake babin bai imake sai muka karanta minas saman amma da babin gado ne sai zama من الثمن إيه؟ قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري الأرض ثم يظهر منه على عيب يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب آخر إنه إذا كان العيب إنه إذا كان عيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسده فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يضاع عنه من الثمن العبد بقدر العبد الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له وإن مات العبد وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبالعيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مئة دينار وقيمته يوم اشتراه وبالعيب ثمانون دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة yake cewa al'amrul mujtama'u alaihi indana al'amarin da aka yi ijma'in sa a wurinmu mu a ina a Madina fir rajuli ya al-abda dangane da mutumin da yake sayan bawa ya sai bawa fir rajul wannan jins ne ko kuwa in mace ce ta hmm? kai yana ka

قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل dangane da mutumin da ya shtaril abda yake sayan bawa ya sai bawa kenan da ya sai bawa sun zaharu ala aibin ya sannan sai wani sai ya bayyana a gare cewa bawan nan yana da aibi aibin nan kuma zai sa ya mayar da bawan ya karɓo kuɗinsa. kun shiru da aka ce ka mayar aika karba kuɗinka ne kasan ɗan kasuwa <laughs> sai ce maka ya riga ya yi sana'a da kuɗin kai sai ce maka ba network Allah ta lai sauki thumma yadhharu minhu ala aibin yarudduhu min sannan sai ya bayyana ga wanda ya saya cewar bawan nan yana da aibi aibin nan kuma ba zai iya hakuri da shi ba zai mayar da shi ya karɓo kuɗinsa to amma wa qad hadasa bihi inda al-mushtari aibun akhar hakika kuma wani aibin na daban ya samu bawan a wurin wanda ya siya yanzu bawan yana da aibi nau kenan ɗaya a wurin wanda ya siyar ɗaya wurin wanda ya siya sannan yanzu shi wanda ya siya kuma yana sanya ya mayar da shi ga wanda ya siya ya karbo kudinsa mhm. mai tumbi me zaka ce shine imam malik ibn anas yake cewa innahu idza kana al-aibu allazi hadasa bihi mufsidan to lalle fa idan aibun da ya samu wannan bawa aibu ne wanda yake da arna sosai da sosai aibi ne kamar al qata'i misali cewar kunnen shi ne tsinki ko hannun shi ya tsinke ko kafar shi ta kare awil awar ko kuma makanta da yana da idanun shi biyu gal ya aka ya aka kuma sai dawo da ido daya sai kuma wan gulab kenan aw ma ashbaha zalika min al al-mufsida ko kuma dai abin da yake kamance ciniya da wannan na abin da ya shafi aibi masu barna a bayyane Malik ibn Anas yake cewa dan kaga yanzu anan akwai rigima guda biyu rigima ta farko ka sai mun shi yana da aibu da baka gaya mun ba in juwa kenan in ji wanda ya siya rigima ta biyu ban sai maka da shi yana da yankakken kunne ba in juwa in ji wanda ya siyar. kun lura da wannan to yanzu ya za yi musu sai imam malik ibn sai saki cewa fa inna ladhi ishtara al-abda bi khairin nafarain to lalle wanda ya sai bawan yana da ɗayan zaɓi biyu an ba shi zaɓi biyu yana dama ya zaɓi wanda yake so zaɓi na farko in a haɓa an yi zuwa an min samanin abdi in yana so a rage mishi shine an yi zuwa a sauke mishi a rage mishi min samanin abdi na abin da ya shafi kuɗin bawan bi kadar al'aibin lazi kana bil abdi gwargwadon aibin da ya kasance yana tare da wannan bawan yau mashtarahu ranar da ya siye shi wuzi'a anhu sai a sauke mashi a rage mashi kuɗin wannan aibin to haga yanzu aibin da ya samu a wurinsa kuma nashi ne kun gane wannan da kyau mana idan ranar da aka sayar da shi zai dirhami dubu sai ya zama na yanzu wannan aibin ya sa aibin da ya dawo da shi ya sa za a rage dirhami 300 kenan sai a dame da dirhami 300 yanzu an sai da bawa nawa nan dirhami 700 halas fuska ta nawa nan ta daya fuska ta biyu wa in ahabba an ya garama in kuma yana son ya biya kadara ma asabal abda gwargwada abin da ya samu bawan min aibi na aibu inda hu! a wurinsa sun yuraddul abda sannan sai ya mayar da bawan fazalika la ya samu yi wannan fuska ta nau kenan ta biyu wannan aibun da ya samu shine za a cire dirhami 500 kun gano wannan da ke ko za a cire dirhami 500 akan wannan aibun da ya samu tun a aure shi ya samu kuma nawa aka sayan mai da shi eh dubu daya ga yanzu shi yanzu da ya rage gare shi ko dai zamu wannan zaɓin ko ya ɗauki wancan zaɓin wa in matal abdu inda lazish idan bawa ya rasu a wurin wanda ya saya ta ga kuma lokacin da aka saye shi yana da aibi imana eh ana magana ne dama an saye shi da aibi kana maimakon kana kokarin kama yadda shi sai ya mutu shi kenan karatu ya tashi abin nan kasuwa ta tashi kun gane tambayar malik ibn anas imamu malik ibn anas yake o qimal abdu sai a kimanta ai bawan <laughs> wai a kimanta shi kaga hausa da larabci da akwai wani abu kenan yace qimal abdu sai a kimanta bawan wa bil aibul ladzi kana bihi yawm ishtara a lokacin da bawan yana da wannan aibin a ranar da aka saye shi zai da ce ba gashi nan a kufe abin a kushewa fa amma sai a kimanta bawan a ranar da aka sayi shi zai kai nawa fayuzar kam samanu sai a kallace ya ce kudin nawa ne kam samanu kaga ba ka ce kam samanu ba yau da ba gado ake yi ba kam samanu nawa ne kudin fahim kana qimatul abdi yawma ishtarahu bi ghairi aibin idan kimar bawan ta kasance a ranar da aka sayi shi ba tare da wani aibi ba ta kasance mi'ata dinar dinare ɗari ce ƙimarsa in aka ce ba shi da kowane aibi zai kai nawa dinare ɗari wa ƙimatuhu yau masharahu wa bihil aibu samanuna dinara, amma ƙimarsa a ranar da aka siya da wannan aibun zai kai dinare tamanin an samu rigin noge nan. ashirin ya ce wuziya an mushari sai a sauke ma wanda ya siya ma bainal ne wannan abin da ke tsakanin kima guda biyu shine nawa ashirin sai a cire mashi shi wa inna ma takunu liqimatu yau mashturi al abdu musani fa ƙa'ida ita ce ana kimar bawa za ta kasance ne a ranar da aka saya saboda ka danyo ana sai da shi dubu talatin jiya kuma an sai da shi dubu goma lissafin jiya za a yi fa don yi an sayar da shi dubu ɗari jiya an sayar da shi dubu bakwai da ɗari biyar da sabon jiya fa za a yi eh haka nan don jiya an sayar da shi dubu casa'in yau kuma dubu uku da ɗari biyar eh sabon dubu casa'in za a yi mun gane wannan da kyau to kaga yanzu wannan shine wannan hukunci din ka koda ya mutu dai bawan shi yanzu an dame da naira na dinari ashirin shi kuma tun da ya rasu ya saba dinari tamanin kenan <coughs> tun da ba hannun shi rasu ba قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس الله تعالى قال مشي دايكي تشوى الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد والدة دكا وند إما يد وتبيوه min aibin wajadahu biha saboda wani aibi da ya same ta da shi ita wa ita baiwar wa kana qada asabaha kuma ya kasance dahir ya riga ya sadu da ita ta yake na ake ciki malik ibn anas yake cewa rahimahullah annaha in kanat bikran to lalle ita baiwar in ta kasance budurwa ce fa’alaihi ma na ƙasa min samaniha to fa ya zama wajibi a kansa tun da yanzu ya dawo da ita saboda tana da me aibu to wajibi ne a kan shi ya biya wani abu na abin da ya ragu tunda tana budurwa yanzu ta dawo ba budurwa ba kuma dole zai biya wani abu wa in kana tsayiban amma idan daman zawara ce falaisa alaifi isabatihi iyaha shay to kuma nan babu wani abu da zai biya ko sadaki yi ko dai a ce budurwa ko a ce masaura da wacce aurenta ɗaya ne da wacce aurenta biyu da wacce aurenta uku da sunanta kun yi shiru liyanna kana zaminan laha domin ya kasance wanda zai biya ta ne domin ta riga shine kawatan mata da budursa قال مالك Azza wa عز وجل الأمر المجتمع عليه indana

aw ghairihim faqad bari'a min kulli aibin fi ma illa an yakuna alima fi dhalika aiban fakatama fa in kana alima aiban fakatama lam tanfa'ahu tabri'atu wa kana ma ba'a mardudan alai imam malik ibn anas imamul a'imma yake cewa al'amarul mujtama alaihi indana al'amarin da ake sa a nan wurinmu fi man ba'a abdan cikin dukkan dangane da dukkan wanda ya sai bawa ya sayar da bawa aw walidatan ko ya sayar da baiwa aw hayawanan ko ya sayar da dabba bil bara'a cewar ya sayar da ita ne fa ba ta da kowane aibi na'am dubanta da kyau lami lafiya ne sai maka da ita kai kuma ka ce ka saya a shi kenan imam malik ibn anas yake cewa mutum duk mutumin da ya sayar da bawa ko baiwa ko wata dabba bil bara'a yace ya sayar maka da ita fa lami lafiya saboda haka duk abin da ya same ta babu ruwanka wanda ya sai maka da wannan famin ahalil miras yana cikin waɗanda suka samu wannan dabbar ko wannan bawan ko wannan baiwar a cikin gado a kayan gado ya same ta eh dama kusa an sha maimaitawa aka raba kayan gado a yadda suke ba lallai ne a ɗaibe su a kai su kasuwa a ce a sayar da su ba kowanne za a mai kuɗi ne tsakatsakiya a samu waɗanda suka san farashi ba kawai kana gani ba kana ganin zai yi kaza a a samu masana abin kun gane wannan a samu masana abin sun ce kuma sai an biya su ne to a sai an biya su mana ba shago zai bari ba ba sana shi yake ba ka je bakin mobil mana ka dauko ne zo yi kun lura da wannan to haka zai zo su yi bayanin nawa ne wannan zai kaza wannan zai kaza wannan zai kaza don an zo rabawa kai kana da abin da za a baka shine dubu ɗari tunda komai sai a mai da shi kuɗi kenan to tunda za baka dubu ɗari yanzu me kake so kana samu waya ita kuma waya kudin ta dubu bakwai aga sai ka rike wannan a cikin dubu ɗari saurana saura tasa'in da uku sai kuma me kana son kaza kana son kaza sai a tattara maka kayan ka gaba ɗaya na dubu ɗarinka kun lura da wannan to haka yanzu za a sayar kai ne kake da damar ka je ka sayar amma wani lokacin ma ana taimakawa waɗansu a ce wai kayan maga a ɗebo shi gaba ɗaya a sayar sai ga abu duk an sai da shi wulakance eh kuma bai halatta ba wannan kowane sai mai kuɗi ne tsaka tsakiya kai da aka baka yanzu ya rage gare ka je ka sayar da shi kun lura da wannan an baka shi a yadda aka baka shi a rabon gado shi ne dubu hamsin yanzu gaji za ka sayar da shi dubu ashirin da biyar kun yi shiru amma kuma na gadon da aka fito da shi zai ga za sai da shi dubu ashirin wai ai kayan marayun baya tsada wallahi da haramun ne duk wanda ya san ya sai abin da yake dubu hamsin ne shi ya san dubu hamsin ne shi ya sani kuma a manya saye shi a wurin marayu me a wurin marayu da zumma cewar wai a sayar ne a samu kuɗin kullum a zo a raba kuɗin ya zo ya shi dubu ashirin ko dubu ashirin da biyar shi ma ya san ya san ya ci dubu talatin ko dubu ashirin da biyar zulman Allah ta'ala ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasaluna sa'ira amma idan aka raba ne aka ba mutum gashi nan <laughs> zai bugar da shi an ba shi fatul bari bai sanya zai da shi ba Allah ta'ala ya sauke kai subhanallahi alazim kun lura da wannan ko to ga wanda aka raba aka ba shi na gado ba lalle ne ya zama ne ya san hakikanin abin da ke dauke da wannan abin na lafiya ko rashin lafiya ba shi yasa imam malik ya ce min ahalil miras daga cikin waɗanda suka samu wannan wannan abin a gado to haka yanzu ma yadda ake raban gado bayan ka gama samun usul din da zaka yi da zaka raba gadon yanzu kuma yana buƙatar ka sanya ake raba gadon idan kuɗi ne ziryan ga su a hannu yadda ake raba su daban idan kuma kadara ce ita ma yadda ake raba ta daban akwai gidaje eh da motoci gidajen wasu sun fi wasu girma wasu kuma sun fi wasu fuska wani ya fi wani girma wani ya fi wani kuma fuska wani a lagos yake wani abuja yake inda kuma wasu a ko suke wasu kuma a suleja eh <laughs> kun gano wannan da kyau ko da dukkan su 50 by 50 ne kowannen su hawa uku uku ne eh wato ƙwari fili ma da hawa uku a sarkin bawa alamar musulwa a kan hawa uku a sarkin bawa ina ba ta muna fahimtar yadda al'amuran suke imam malik ibn anas ce au ghairihim ko baya cikin ahal miras waninsu kamar ya waninsu ba ka haka ana baka kai masu gaje eh ki masu gaje ka sayar da shi kaga ba wai wa yi a hannun gaba balle ka san yana da lafiya ko ba shi da lafiya imam malik ibn anas ke cewa faqada bari amin kulli aibin fi ma ba hakika wani mutumin ya baranta da dukkan wani aibi da ya samu wannan abun nan gane da abin da ya sayar tunda ya ce ya sai maka shi biyar bara'a illa an ya kuna alima fi zalika aiban fakatama sai dai fa idan mutumin ya kasance ya san akwai wani aibu a tare da wannan abin da ya sayan maka sai ya ɓoye Aibu. kun gano wannan wani ne aibu firiji ne aka bashi wanda ya bashi firidin ya ce sai dai kuma fa ba shi da abin nan ba shi da gas ka kusan gas shine firiji kaga yanzu ya sani kenan ana ba shi minti goma ba ba sai sai maka amma sai bai gaya maka da magana gas ba ya ce wallashi mai yanzu nan aka abin nan shi dai ma wasu dabaru don kada ka gane an ba shi ka ce duk kan wajja ce kullum da wannan da kyau ko kaga dai an riga an gaya mashi da sauransu sai ma malik bana nan zake cewa fa in kana alima aiban fakatama to idan mutumin ya kasance ya san aibu kuma sai ya boye lam tanfa'ahu tabri'atu to wannan barrantar da kan nashi da ba za ba zai amfane shi ba wa kana ma ba'a mardudan alaihi saboda haka abin da ya sayar za a dawo mishi da shi ya bada kuɗi ko ya rage kuɗi an gane karatu mu ci gaba قال مالك رحمه الله عز وجل في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على المرتفع على المرتفعة بقدر بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر التي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة وإن وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس يتي filjariyati jariyati dangane da baiwa tuba'u bil jariyataini da za a sayar da ita da bayi mata biyu na farko cinikin ya halatta ko bai halatta ba cinikin yayi ko bai ba eh eh bawa daya da biyu kamar yadda bayani ya mana bayani a baya idan ya zama an san bambancin su a fili kun gane wannan da ke ko an san bambancin su a fili mutum ne ya sayar da baiwa ɗaya aka ba shi bayi mata nawa thumma yujadu bi ihdal ne aibin torar domin. sannan ɗaya daga cikin bayi mata biyun nan da aka ba shi a maimakon baiwa ɗaya sai aka samu ɗaya daga cikinsu da aibi wanda aibin kuma ya cancanta a mayar da ita da shi yanzu ya kenan za a yi kaka kara kaka inda bawa ɗaya ne bawa ɗaya da bawa ɗaya mun san wannan shi ne karatun da ya wuce a baya to yanzu baiwa ɗaya ce da bayi biyu kuma bayi biyun ba dukansu ne aka same su da biyu ba kun da wannan a baiwa ɗaya aka samu ɗaya tana da aibi ɗaya kuma bata da aibi sai imam malik ibn anas sai ya ce تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين نفرقو زاء قيمة بيور دا تكسن kasance قيمة قيمة قيمة باي ما تانوا بيو تو اتمي mai واغودا ايدن guda ɗaya ɗin da aka kimanta ta da bayi aka karɓi bayi mata biyu a kanta ita kaɗai na farko yanzu ita za a kimanta fayin zaro kam samanuha sai a ce to yanzu a daina maganar baiwa ɗaya da bayi biyu yanzu ita nawa ne kudinta ita guda ɗaya tun da ɗazu an yi saman ne eh, almusman ne bil musman lura baiwa ɗaya da bayi biyu kaga baiwa ɗaya musman ce wannan ma musman ne kayan kuɗi ne da kayan kuɗi yawa nerorin su ne kuɗi kun gane wannan to kaga cinikin da aka dazu an yi mufman ne bil mufman to yanzu sai malik rahimahullah yake cewa ita baiwa guda ɗaya din za a kimanta ta a ce yanzu kam samanuha nawa ne ta kun gano wannan idan aka fitar da ta aka kimanta ta sun tuqamul jariyatani bi al-ayb da wujida bi ihdahuma sannan bayi mata guda biyu din sai malik yake cewa sun tuqamul jariyatani sannan sai a yi wa bayi mata guda biyu kima bi ghairil aibin lazi wujida bi ihdahuma ba tare da an yi la'akari da aibin da aka samu a ɗaya daga cikinsu ba sai a ce za a kaddara babu aibi su kuma noni kuɗinsu kaga yanzu wannan baiwa ɗaya an yi mata kuɗi bayi mata guda biyu ba tare da aibi ba an musu kuɗi an kimanta kuɗinsu tuqamani sahihataini salimataini malik yake cewa za a kimanta su ne sahihataini suna lami lafiya salimataini babu wani aibu tare da su sai a kimanta su a haka kun gano wannan thumma yuqsamu thamanul jariyati allati bi'at bil jariyataini alaihima sannan sai a kasafta kudin wannan baiwar da aka sayar da ita a matsayin bayi mata guda biyu sai a kasafta kudinta shi sama ne ce su mai kusamu saman jariya sannan sai a kasafta kudin wannan baiwar allati biyar bil jariya ta yi alaihima wacce aka sayar da ita da bayi mata guda biyu sai a kasafta kudin alaihima kan waɗannan bayi guda guda biyu tun da ita an sayar da ita dubu goma ne to shin waɗannan bayi mata guda biyu kowace dubu biyar biyar ce ɗaya kenan ko kuma a'a ɗaya dubu bakwai ce ɗaya dubu uku kun lura zai iya yi wa ɗaya dubu bakwai ɗaya dubu uku shi ya haɗu ya zama dubu goma shi sa aka ba shi biyu da ɗaya kun shiru kuma zai iya yi wa ya zama na kuɗinsu dubu biyar biyar hagan dubu biyar biyar ne babu wata matsala kenan amma idan ya zama na ɗaya dubu uku ce ɗaya dubu bakwai to haga ɗaya ta fi ɗaya kuɗi amma gaba ɗaya da aka yi haɗa lissafi dubu goma suka bayar sai malik ibn anas yake cewa sun mai kusan musamman jariyatin lati biyar bil jariyatin ma bi qadari samaniha gwargwadon kuɗinta hatta ya ka ala kulli wahidatin minhuma sihhatuha min zalik har ya na karanta sihatu hissatu anam sai na karanta sihatu ko barakallahu fikum hatta yaqa ala kulli wahidatin minhuma hissatuha min zalika har kowace daya daga cikin biyun nan kowace kasafinta ya haukanta tun da yanzu an kimanta ta ita wacce kenan ita ɗayar an kimanta ta dubu goma su kuma waɗannan yanzu an zo an kimanta kuɗinsu to dubu goma a raba biyu a ba biyar biyar ba ai a raba waɗannan ko dai ya zama na kowace tana dubu biyar biyar to kaga yanzu kowace masan kudin ta nawa kuma shiru ko kuma ya zama na a'a ɗaya dubu bakwai ɗaya dubu uku kun lura da wannan da kyau ko to kowace sai a san kudin ta a su biyun alal murtafi murtafi'ati bi kadirin tifa'iha wacce ta ɗara kuɗi gwargwadon yadda ta ɗara 'yar uwata kuɗi kaga mai dubu bakwai ta ɗara mai dubu uku wa alal ukhra bi qadriha hakan nan ɗayar ita ma gwargwadon kuɗinta kaga mai dubu uku kuma bata kai dubu bakwai ba ina fata mun gano wannan wai fa duk ana yi ne domin a cire aibin wancan wacan kwaya ɗayar da aka same ta da aibi sai malik ibn anas yake cewa thumma yunzaru ila allati bihal aibu sannan yanzu ya zo a kallaci baiwar da aka same ta da aibu bayan an kasafta kowace an san kudinta mai dubu bakwai an gane ta mai dubu uku an gane ta sun mai yin zaru ilallaci bihal aibu sannan zai a zo a kallaci wacce take da aibi din fayuraddu bi laji lazi waqa alaiha min tilka hissa sai a dawo da ita da gwargwadon abin da yake na kasanta idan ita ce mai dubu uku sai kuma ga idan tana lami lafiya kudinta dubu uku to yanzu kuma da take da aibu fa dubu biyu ko dubu ɗaya ɗari biyar to haka yanzu an gano bakin zara kun gano wannan ko sai ya zama na ko dai ya ciko ko kuma a mai da ita malik ibn anas yake cewa in kanar kasiratan aukalila in aibun ya kasance mai yawa abin nan idan kuɗin da za a rage hissatu hadin ta kasance kaɗan ce ko mai yawa ma'ana kasafin ta kaɗan ne ko mai yawa wayan inna ma takunu jariye jariya qimatu al ne dauki wannan ka'idar malik ibn anas yake cewa kimar su bayi mata guda biyun fa zai kasance za a kimanta su ne fa yau qabdihima ranar da aka karbe su mai ba mace ranar karba da ranar saya eh kullum takan yi ranar da ya siya yanzu ya siya yanzu ya bayar kaga shi kenan yau makabdi ha yau mashtira kenan yau mashtira kenan ko to na biyu kuma ya zama na ya siya yau amma bai karba ba kuma sai ran mandi kaga ranar siya da ranar karba daban duk ana la'akari da irin waɗannan al'amura kun gane wannan da ke ko na gane za mu tsaya nan allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jago anan yana da kyau mu yi maganar ranar karba mece me ma'anar karba a wurin wanda ya sai bawa kun lura shin a wurin wanda ya sai gida me ya karbi gida ya karbi takardun gida ko kuma ya karbi mabudayya kun lura da maganar in mutum ya sai mashin me ya karba mashin wannan ya kamata ba kawai mutum zai yi da molan gaba ne fa a samu masana abin a san menene karban abu kaza idan ce karban abu kaza mai ake nufi da shi lura da wannan ya ba shi mashin ɗin hisham miya na kwana biyar yana hannunsa kenan eh nam da aka kwana uku kuma sai ya sayi mishi lura da wannan da ya zama yana hannun shi to yanzu kuma me ya karɓa shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk